waɗansu malamai kuma suka ce an ce mata juma'a ne saboda taron mutane da ake yi ijtima'in nan kamar da ibn hajjin ya ta akai ba yake ba ruwansa da wani ake wai a isara ne da hada halittar annabi adam ko hada halittu baki daya an sanya mata suna ne saboda a ranar nan mutane suke taruwa wannan rana ranar juma'a ita ce ranar da ta fito wacce da nassar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu yawmin tala'at fihi shamsu yawmul juma'a ranar da ta fi kowace alkhairi da rana ta hudu a cikin da ita ranar juma'a ya ambaci daga cikin hafayi tsinta yake fihi kulka adam a cikin ta aka halitta annabi adam ya fihi udkhila aljanna a cikin ta a cikin ta aka shigar da shi aljanna ya fihi tiba alaihi a cikin ta aka karbi tubansa ya fihi taqumu sa'a a cikin ranar juma'a kuma sa'a alkiyama ta tsaya to waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi isara ne da waɗansu daga cikin keɓantattun abubuwa da suka da ranar juma'a take ɗanta da su amma malamai sun ƙididdiga abubuwan da suka da juma'a take ɗanta da su sun kai suna da yawan gaske ibnu qayyim a cikin babul ma'ad ya lissafa wato abubuwan da juma'a take ɗanta da su abubuwa guda 33 duk da yake ba iya kasu kenan ba kuma waɗansu abubuwan malamai da su muwafaƙa da su ba amma juma'a ta ke ɗanta da abubuwa masu yawa daga ciki dai akwai ita sallar juma'a ɗin da wajabcin yin hudu ba a cikin sallar juma'a din da karatu suratul tajda da suratul halata halal insani a lokacin sallar asuba ta wannan rana da karanta suratul juma'a da suratul munafiqin ko kuma suratul a'la da suratul zakiya a cikin sallar juma'a din da karanta suratul kahfi a cikin ta da yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kasancewar akwai wani lokaci akwai wasu sa'a guda a cikinta da Allah yake karɓar addu'a da kasancewar mala'iku suna yaduwa a cikinta suna zuwa suna rubuta suna waɗanda suka halarci sallar juma'a da kuma kasancewar dukkan dabbobi ban da bani adam suna razana suna suna kasa kunnen a wannan rana su gani a ranar za a huda ƙaho ko ba za a huda ƙaho na tashin alƙiyama ko ba ranar bane bani adam ne sai suke gafala da wannan duk waɗannan waɗansu daga cikin ah, waɗannan abubuwa ne da aka ambata da ranar juma take ɗansa da su kuma ah, ah, suna da yawa da yawa ibn hajar ya ce abubuwan masu fi talatin da uku inda ilmi tsayin ya ambata wanda yake kuma yayin da mutum ke karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ta gane su Allah madaukakin sarki ya farlanta ma musulmi sallar juma'a a ciki wanda a cikin wannan akwai hikima babba ta shari'a da kuma ne da nuna mana irin tafiyar addinin musulunci to addinin musulunci addini ne na haɗuwa addini ne na haɗin kai addini ne na yin abu tare addini ne na haɗa al'umma wuri guda da kuma wato fuskantar manufa guda ta al'umma da kaddamar da wato manufar al'umma bisa manufar mutum shi shi kaɗai abubuwa waɗanda suke za su ƙarfafa zumuncin zumunci tsakanin musulmi su tabbatar da kyakkyawar alaƙa ta wannan yana daga cikin abubuwa da addinin musulunci ya kunsa dalilin da yasa kana aka ranar juma'a take da aka farlanta sallar juma'a kamar yanda Allah madaukakin sarki ya farlanta ma musulmi maza su rinka haduwa sau biyar a rana ɗan unguwa guda su rinka haduwa sau biyar a rana suna sallah ta juma'a a suna sallar jam'i yanda su rinka haduwa da juna suna jin menene yake me yake damu al'umma wanda bai zo ba a san cewa ba su da lafiya wani abu ya same su ko kuma ta bukata ta fa ta same domin a ga yadda za a yi maganin wannan bukata saboda ana haɗuwa sau biyar a rana ɗan unguwa kenan ɗan ɗan gari guda kuma aka sanya musu su rinka haɗuwa dukkan kowane rana kowane kowane mako guda ɗan unguwa wato ɗan gari guda ko ɗan unguwanni na cewa muku ta juna su rinka haɗuwa sannan ɗan babban gari guda kuma gabaki ɗaya sau biyu a shekara su rinka haɗuwa lokacin ɗin to wannan duk da a nuna muhimmancin wato a wato dangantaka da juna da muhimmancin zaman cewa al'umma guda da kulla zumunci da haɗewa da neman da ƙoƙarin kan a tabbatar da abin da zai zamanto maslaha ta al'umma da kuma nuna kan cewa makomar al'umma makomar kowa da kowa ba mutum baya warewa ya ce aiki yana da mata yana da rijiyarsa saboda da tsoro take ba shi ruwa yana da generatorsa da yake ba shi lantarki yana da <coughs> yana da sandan shara a kofar gidansa da mota suke zuwa tana ɗauke masa yana biya saboda haka duk da damu da abin da al'umma suke ciki ba makaranta ma yana da inda zai kai ɗan ke biya su a je a kai masa makaranta in ba su da lafiya yana da inda zai je ya asibiti ya buɗe kusa kuɗin sa bai damu da al'umma ba su ke ɗauka kai a haka ake rayuwa wannan rayuwar ba za ta taɓa ba kana buƙatar al'umma tana buƙatar al'umma kamar yadda kowa da kowa a cikin al'umma yana buƙatar ba wanda zai kiyaye ba ta ga al'umma idan haka haka addinin musulunci ya mana wannan tarbiyya sun ga ɗaya daga cikin hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da yakan yi ranar juma'a ranar juma'a sai ya duba ya ga kiyaye da su je sallar juma'a ba don unguwar kuda unguwar kuda tana wajen mun uku daga madina amma su ma suna zuwa sallar juma'a ranar juma'a idan wanda bai gan su ba to ranar asabar sai je zai ɗauki ziyara masallacin ƙuba ya sallan nafila sannan ya zauna ya tambayi ina wani ina wani ina wani me ya samu wani da zai sallar juma'a ba don wanda yake da muskila gani lokacin za a sani a da za a maganta ba wanda yake rashin lafiya a je a ziyarce shi a samu lada da yawan wantaka idan ki gaba na yin wannan ya ake taɓa wannan gaba ya ake tsanin zamanci amma hajji yanzu ba shi saboda ba a wannan kasa daya miliyan wajen hamsin su ta su su ba shugaba kuma da su ba yake kara a cikin mulki saboda ne saboda baya saboda bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba har ma ce ma na iyayen gidan nasa yake cewa ko kafirai za ku san abin da na za ku san abin da na kare muku wato ya kare muku a yi mulkin irin na annabi sallallahu alaihi wasallam inda su zuwa abinda ba sa so kenan to yanzu da yake ya kai abinda suke jin tsoro zai zo musu a mulki irin na annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan dai istidradi ne a shahid wato wannan yana nuna mana muhimmancin haɗuwa wajen a cikin rayuwar a cikin rayuwar musulmi kun ga kenan wato abin musulunci ya sanya mana haɗuwa karama da haɗuwa mafi girma da haɗuwa ta tsakatsaki haɗuwa karama a salloli biyar sallar jami'i haɗuwa ta tsakatsaki ita ce haɗuwar mako ranar juma'a sannan babbar haɗuwar ta shekara yadda ake yi a lokacin sallar idi wannan ya nuna mana irin wato hikimar Allah maɗaukakin sarki da kuma kan cewar wato addinin nan na musulunci ya ƙunshi dukkan abin da zai tabbatar mana da maslaha ya kuma kawo mana dukkan abin da zai kawo mana barna a cikin al'ummar wannan dangane da ita juma'a kenan da kuma falalarta da hikimar da Allah maɗaukakin sarki ya faranta mana yin wannan ibada malam yake faslin wannan sabon fasali ne a yake bayanin hukuncin sallar juma'a yake aljuma'atu fardu ayn sallar juma'a farilla ce ta aini wato ma'anar farillar aini ta hau kan kowa ba farilla ce ta al'umma wanda ya za su ɗauke ma waɗansu ta hau kan kowa kowa yi ta fardu ayn ce amma da farfai ba ga kowa suka fargo ayin ba akwai kai sharuɗai ne za su haddada kowa ce kowa ne ne juma'a ta zama kai farilla ta aini a kan mu san farilla iri biyu ce akwai farilla ta aini ita ce wadda wani ba a ɗauke na wani kamar a abin nan yin sallah ta farilla sallolin farilla farilla ce ta aini akan kowa sallah asuba a zahar na asar na magriba isa akwai farilla ta sifaya ita ce farilla da akan al'umma baki ɗaya kamar sallar jana'iza sallar jana'iza farilla ce akan al'umma baki daya ba kowa da kowa bane ake mutuwa sai ya yi sallar jana'iza in aka za a yi sallar jana'iza wadansu ba su da alwala ba su je sun yi sallah ba ba su laifi ba amma ba duk da baki daya zai zama ta cewa a yi rasuwa babu wanda zai yi sallar jana'iza to kowa da kowa yayi to wani nau'i ne biyu na farilla akwai farda ain akwai farda kifaya akwai kuma farda akwai kuma farda muwassa akwai farda mudayyar akwai farilla wadda take an yalwata wa mutum lokacin da zai yi ta akwai kuma farilla wanda yake ba a yalwata ba dole a daidai lokacin da za ta yi ta alal kawai yana duka suka san farilla ne da malamai suka yi to ita juma'a ta daga cikin farilla ta aini ne dalili a can ta juma'a farilla ce ta aini da dalili hadisin annabi sallallahu alaihi aya ta alqur'ani da ke umarni da sallar da aka sallar juma'a Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah ya ku wa'anda suka yi imani idan aka kira ya zuwa ga sallah in aka yi sallah ya zuwa ga in aka yi kira ya zuwa ga sallah a ranar juma'a to ku yi gaggawa ya zuwa ga ambaton Allah abin da yake nufi da as anan anan shine al-masir da hirsin wa iqbal ku tafi da tabayi da fuskanta wato da azama da fuskanta ba wani abu da yake dauke muku hankali in ba ka tafiya sallar ba ba ana nufin wato gaggawa ta tafiya a cikin sauri ba ba abin da ake nufi ba ke da Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin gaggawa wajen tafiya a wajen sallah a abin da ake nufi ku fuskanci zuwa ga wannan sallar ita kadai ku tagalci da ita ba tare da kun yi wani abu ba aka ce fasau ila zikrillah ku yi gaggawa zuwa ga ambaton Allah ba a ce fasau ila salati ba bayan da an ce idan ne zuwa lis in aka in aka kira zuwa ga sallah wato sallar da yake sai kira na juma'a ba a ce fasau ha ba ko aka ce fasau ila zikrillah su yi gaggawa zuwa ga ambaton Allah don a nuna cewa abinda ake so su yi a wajen ba kawai sallar abinda ake kiran su aka wajabta musu yi a wajen ba kawai sallah bane a hadda kuɗi ba hadda kuɗi ba to da ka dukkan Allah anan yana nufin as-sala wal khutba su gaggawa ya zuwa ga sallah da kuɗi ba kisa zuwa ya zuwa ga tafiya zuwa ga kuɗi ba ma wajibi ne tafiya zuwa ga kuɗi ba shi ma wajibi ne kamar tafiya zuwa ga sallah din yake to wannan sun ga umarni ne na Allah fasta'u umarni ne ko al'amri abinda Allah ya umarni da shi kuwa wajibi ne sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yantahiyanna aqwamu aw yad'uhum al-jumu'at aw la yahtimanna Allah ala qulubihim ثم لا يكونن من الغافلين والله متعني بسكي برن جوا صلى الجمعة سدينا سدينا وكي barin zuwa sallar الجمعة ko kuma Allah zai yi hatali zai rufe zukatan su sannan zama cikin gafalallu ya rufe duk wannan wa'idi ne narko ne na cewa Allah maɗaukakin sarki zai sa zukatan waɗanda ba sa zuwa juma'a zukatan nasu su tsoka su ya zama su ba sa jin wa'azi to Allah da manzansa ba sa yin narkon azaba kan barin abu wanda yake na mustahabbi ko na sunna sai dai akan barin abu wanda yake wajibi tunda aka yi narko akan barin sallar juma'a ko ba a narko ko akan barin wajibi yana nuna kan cewa sallar juma'a yin zuwa ga sallar juma'a wajibi ne haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man taraka salata juma'in mutawaliyatin taba Allahu ala qalbihi wanda ya bar sallar juma'a guda uku a wata riwayar wani hadisin Abu Hurairah ne a hadisin wadansu daga cikin abu abdullahi ibn abu Awfa da Anas ibn Malik da kuma abin da aka yi daga ibn abbas mai kusan suka tsara musa waliya a ajiri wanda ya bar juma'a guda uku a jere to Allah madaukakin sarki zai yi nutse zuciyarsa me ya taba Allahu ala qalbi zai yi nutse zuciyarsa ma'ana kamar yadda waɗansu malamai suka fassara al-hafiz al-iraqi ay yakunu qalbuhu qalba munafiq zuciyar za ta zama zuciyar munafiq wato idan mutum da zanzan a hadisin Abdullahi ibn Abi Aufa cewa man sami an-nida'a yawm al-jum'ah فلم يصل فلم يأتها تهاونا ثم سمع النداء فلم يأتها تهاونا ثم سمع النداء فلم يأتها تهاونا طبع الله على قلبه وندي ترى سمى الرانا الجمعة سمى يتبوع سبب سبب التوي جلاد أن تدرس وتدرس الكلاب إذا سمى يساك في ترى سمى يتبوع سبب درس الكلاب إذا سمى يساك في ترى سمى يتبوع تهاونا سبب درس الكلاب إذا to Allah zai da zuciyarsa zuciyar munafiki wato ma'ana da zai mutu bayan wannan zai mutu a cikin munafinci wal iyadu billah to duk waɗannan da ne da suke nuna kanta juma'a farilla ce ta aini wajibi ne halartarta wajibi ne halarce ta sai amma sai sharuɗan sun cika kamar da za mu karanta a cikin sharuɗan akwai waɗanda yake suna da izini to waɗanda wannan ba ana magana masu izini ba ne wanda yake lafiyayye mara uzuri wanda an isa da rikin ahalin juma'a to idan bai je ta ba saboda wato sake ko kuma saboda rashin kulawa to wannan sallar ta wannan wannan abin zai samu zai samu shi wani iyad Allah ya kace mu wa sa'i hawa wajibun tafiya zuwa ga sallar juma'a wajibi ne tunda ba a gida ake ba dole ka taka ka tafi masallaci ka taka ka tafi zuwa ga masallaci ka bar abin da kake yi domin ka tafi juma'a wajibi ne wannan abin da ake nufi da asta'ayi din nan ana nufin ka bar abin da kake ka shiganci da shirin zuwa da juma'a to wannan wajibi ne tunda dole sai a masallaci ake yin ta mutane da ba su suna yin nufin lokacin juma'a ya yi fa ko ko shiga ai ba ko ne garin garin mun gama ma haɗu mai a'a a bar wannan nufin nan a tafi juma'a wajibi ne ba kamar sallah ta jami'i ba ce za ta ce a'a muna da uzuri za mu iya haɗuwa mu jami'i idan ta juma'a ba ta da wannan dole ne ka eh, dole ne ka datta ka bar abin da kake yi ka tafa ka tafi me dalilin ayi shine wani zahirin aya fas'au ila dhikrillah wa darrul bay' kuma aka ƙara ahsan jazakallahu fara wa darrul bay' ku bar ciniki aka ce ku bar ciniki ma'ana ku bar ku wajen ku bar ciniki shine malamai suka ce ku bar duk wani abu da yake ba sa'ayi ba ya zuwa ga juma'a dan haka menene suke cewa hukuncin wanda ya yi ciniki yayin da aka yi kiran sallah na zuwa juma'a wanda kiristoci suke da gaba ba daga zawal bane daga an yi kiran sallah na a kiran sallah da ne yake hawa min minbar domin shi kiran sallah da aka sani da wannan yana da muhimmanci mu fahimci wannan idan ne biya lissala maza Allah ta'ala ta yi akan kira ya zuwa ga sallah yana kira ake nufi kira na ƙarshe domin shi ne aka sani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin abubakar da umar kiran sallar juma'a guda ɗaya idan liman ya hau kan mimbari zamanin sai gina usman ne da mutane suka yi yawa sai ya sa a rinka wani kiran sallar a bakin safiya don mutane su shiri su tuhu su bar abin da suke don su samu samu farkon hudu ba samu kiran farko to lokacin sai gina ali da ya je kufa da yi wannan kiran sallar na sai ba usman ba wanda sai ba usman ya faru sai ya tsaya a kan kiran sallan da ake zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da bani umayya suka zo lokacin hisham ibn abdul malik sai ya dawo da abin da ake a zamanin a ba lokacin hisham ibn abdul malik bane da bani umayya da suka zo a ban san da ko daga wajen shi da ambaci hisham ibn abdul malik amma al-ghalib alaihi muawiya ne dan muawiya ba zai bar abin da ya tabbata cewa usman yana yi ya zama tabi shi ba saboda yanda musan yanda sirar ta kasance sai da sai ya dawo da shi ake yi to kuma malamai ba su inkari ba sai ya zama ta ijma'i bayan sabani inda malamai da su inkari da sahabbai sun yi fadani inda kasancewar sayyidina ali a bai yi na usman inkari ba amma shi ya bari ya nuna kan cewar ba abinda usman ya yi ba bid'a bane ba saban Allah bane domin ba bid'a ne da ya masa inkari amma shi bai yi ba saboda yana ganin kan cewa rashin yin shi yafi maslaha amma ba tare da cewa yana ganin yi kuskure bane domin da yana ganin kuskure ne zai masa magana da zai shiru ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke idan aka abu wanda yake ba daidai ba za ka samu sun yi magana kamar yadda suka rinka yi din akan abubuwa da dama to dan haka daga bayan bayan sayyidina ali sai ya zama shi ijma'i wannan kiran sallan guda biyu dan haka kuma tunda sayyidina usman da ya fara yana daga cikin khulafa'ur rashidin da aka ce ni koyi da su sai zama shi malamai suka dauki wannan yana daga cikin shi ma kiran sallah da yake sunna a yi shi tunda wanda ya fare su yana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake riko da sunnar su yana da cikin khulafa'ur rashidin to amma kiran sallar da ake nufi a cikin aya wanda da shine wajibcin barin komai yake tabbata kiran sallah na biyu ne wanda yake limai yake zama akan limai to a lokacin nan mutum ya bar komai yin sa'ayi ya zuwa ga sallah din wajibi ne inda zai kuma ciniki a lokacin cinikin bai yi ba amma wajen aure fa ba za a daura aure a lokacin <laughs> eh to a mazhaba dai sun bambance tsakanin aure da da ciniki ban san hujjar bambanta tsakanin su ba amma al'asul shi ne a kiyasin sa akan ciniki ko kuma ɗaurin auren da yi ba amma dai ba su a ƙasa auren ba eh masu sayin ruwan alwala lokacin da an yi jiran sallah ba sun saɓa ma wannan cinikin bai yi ba wannan cinikin bai yi ba alwala ta yi amma ya yi saɓo shi kuma wannan kuɗin da aka ba shi wannan kuɗin da ya ci haramun ne mai sai da ruwa da masu sai da ruwan alwala da masu yin sabar na sallah eh, da masu sai da tarbi lokacin da ake kiran sallah bayan an riga an kiran sallah na biyu ina ya hakan min bari duk abin da suke ci ba halal bane ciniki da da ya tabbata a warware kin an sani saboda ka ce ka mayar da wannan ruwan ka ce a baka kudin ka ciniki bai ba ko kuma ka je ka mayar da abin sallar eh, ka karbi kudin ka ciniki bai ba na'am ya shi jiki ne jiki ne ko da'ul ajal saboda haka wannan mai sai da ruwa ya kamata su kula ka bayar da su rinka su rinka su fi sabilillah wanda ba su sadaka shi kenan ba ce sadaka ba kai ba ba ce sadaka ba kai ba ba ku ba da sadaka saboda haka maimakon ka sai maimakon in yana sai in yake zuwa mutane eh, naira biyar biyar yanzu yana sayarwa to ba in ka in ka in ka karɓa ko alwala ka ce ba sadaka naira ashirin ka ba shi sadaka inda to ai wato ita hila ana yin ta don a fita daga haram an an fahimta ana yin dabara don a fita daga haram ba a yin dabara don a aikata haram a aikata dabara don a aikata haram wannan haramun ne kamar yadda yahudi suka yi suka haɗa don titi ya shigo ya zama to sun yi su ba ranar juma'a da ba su ranar asabar ba amma kuma titi ya fi fitar ranar asabar ne ko ba ta ba to ga wannan dabara ce ta aikata haramu ba aikata ta gaba gadi ko aka aikata ta ta hanyar malƙudur wannan haramun ne amma ai dabara don a kai daga aikata haram wannan ya halatta kamar yadda Bilal lokacin da zai kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dino na Khaibar mai kyau sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan dabinan haibar haka yake ne a'a ya rasulullah ai wannan da hajjani ne sannan sa'i ɗayansa muke muna ba da sa'i biyu na mara kyau sai mu karɓi sa'i ɗaya yace kai wannan masa mara ka sayar da da kuɗi in aka baka kuɗin sai ka je ka sai mai kyan da wannan kuɗin kaga dai ta ba da mara kyan amma ta hanyar da ba za ta aikata haramun ba ko ba haka ba baka aikata riba ba amma ka yi dabara don kai abin da yake halal don da ya zama tuka kai daga haram wannan yana daga cikin ɗaliban ilimi kuma wannan littafin nan na ibn al-qayyim al-jawziyya ilam al-muwaffiqin an rabbil alamin ya kawo misalai sama da 40 na nuna wanda za ka wanda ba dukkan dabara ce ba a so dabara da ake kauce na haram ta halatta dabara da ake aikata haram ita ba ta halatta ba ya kawo misalai masu dama wanda yana da kyau wato a ɗaliban ilimi su fahimce wannan saboda fatawa kada ka je ka tattakura ma mutane a lokacin da kuma Allah madaukakin sarki ya sa muku mafita sai kuma kace a ina ai haram haram kawai bayan wata kila akwai mafita da za a iya samu a kai ne wannan aikata haram din da ka kuma wani daga cikin wannan mafita din kada kai kin je ka karɓi ruwan sai alwala kace to zan karɓi ruwan ka ba su yi bane zan yi alwala in sai ba ka tabbata shi kuma a fahimtar da shi ya da rinka kada ya rinka kada ya rinka sayar da duk an kira sallah kada ya rinka sayarwa mutane ko su dauka wanda ya ba shi sadaka alhamdulillah wanda ya ba shi sadaka ba shi kenan ya ba shi fi sabilillah a ai lokacin da kai kontrajin lokacin da yi kiran sallah ba saboda haka a lokacin da kuka yi aka dubu a wancan lokacin ba lokacin da kuke kullu ba mutum wanda ke tsalle wannan ne tsatsawo kamar a ciniki ya tsalle a lokacin da kake ya ɗauke ta a kuɗin da za ku biya ba lokacin da ka ba ku ba to da ka babu laifi a wannan amma yana daga cikin suwar ɗin wannan ba yana daga cikin suwar ɗin amma idan ya zama to cewar an riga an kira sallah kuma ka san an kira sallah lokacin za ka tsaye sai ka ɗauki ɗan asaba ya kawo ta da ka ba ka sa da an kira to ka kulle ki shi dan asaba kai ya kawo ka kulle ijara ya dan asaba cewa ya kawo ka na'am kawai dai yanda ake kowa ka san masalati lokacin da ake kiran sallah a lokacin ba ne wannan magana ba mu ƙarasa wannan tukuna wannan muskila ce tana faruwa ita wa ina kanta ai kira sallah za ka tafi masallaci ka tsaye da ɗan ataba ya ɗauke ka ko ka tsaye da ɗan taksi ya ɗauke ka shi ne wannan ko ba ciniki ba ne Allah kuma ya wa zarrul bai ku bar ciniki wannan ya halatta ko halatta ba na'am eh kuma ciniki ta amma aka kula kan cewa ne da ka kullaci maka kabbatar sallah maka kabbatar sallah kuma shi kansa dan asabar dan asabar ya aike ka ne don ka masallaci to sai dai idan ya aike ka ne domin ba eh, in ya sai ka kuma ya ci gaba da asabar ka ba ya tafi masallaci ba shi kuma ka ga idan ba kamar a ce gaba ki ɗayan ku ka haɗu zai aike ka ya kai ka masallaci kuma shi ma ya sallah ka ga ganin ta kanta abin da yake ya shiga shi kansa da yin sallah din to wannan surar za su iya zamantowa kan cewar wannan ba cinikin da aka haramta bane domin ciniki ne wanda yake domin abin da ya kamata mu kula shine duk abin da zai hana ka zuwa ga ta'ayi ga juma'a shine aka haramta abin da zai hana ka kai wani abu daban ba tafiya juma'a ba amma abin da zai hana ka zamanto kan cewa kayi ke dan ka tafi juma'a din hmm? kaga sabanin a ce a lokacin nan ka tsaye da dan asaba kan cewa ya kai ka kasuwa ka je ka yi ne sannan daga nan kuma sannan ya kawo ka masallaci a lokacin da za ka ɗauki ɗan asaba a kai kasuwa ka je ka yi ne ka ga wannan ka kulle ciniki wanda yake su da alaƙa da zuwa juma'a amma in ka tsaye da ne kawo ka wajen juma'a yana ina da alaƙa da ta'ayi الظاهر wannan sura da ta gaba wallahu ta'ala a'lam wannan wannan abin nan ra'ayi na ne na'am ya ma zai shiga ciki bar ku ga wancan malamin ne ina zuwa ina ina ta kana sai ku ga wannan idan da ya faɗi ya riga sallah shi ke nan domin shi a cikin ahalin ahalin sa'i dan da ya riga ya sallar juma'a ba a cikin ahalin sa'i eh hmm. eh alal misali ya zo nan wajen ya yi sallah karfe ko ya zo kuma sai saba ya sallah karfe 1 da kwata shi ke nan sai samu wani yana so su je ta masallacin Ali ibn Abi Talib da ake sallah karfe 2 sai kwata ya dauke shi shi wannan silifofa ya yi baya daga cikin ahalin nahai da aka hana shi to kuma shi ma tun da an koya shi kai hmm? ya je ya sallah tun da ya tsayar da shi ne kan abin da yake zuwa ga wajen sallah a ba za a hana shi akwai wani banki da mai sai da ruwa mai sai da ruwa da tafi wajen hudu ba ya zo yana gadi ruwan sai yana sayar da hudu ba ana kiran sallah saboda haka ya ka garzu da wani alba sallah saboda haka wannan cinikin da yake yi haramun ne wannan cinikin da yake haramun ne sai dai idan ya zama cikin waɗanda yake suka je suka riga suka sallah ne a wani masallaci suna cikin sai kasar yanki domin maslahar masu sallah to wannan a lokacin nan ba a ce su masu sallah ta da bukata kuma ba ta cinikin da suka yi na su ruwa domin ya taimaka kamun sujan zuwa wajen wannan ibada ne a wannan sura sai ya zama cewa halal amma wanda ya zama cikin cewa shi wanda yake yi ya aje kansa domin wannan cinikin da su wajen juma'a ba ka ba ta cinikin shi ma kana taimaka masa ne a kan sabon Allah ai ku ba ahlul juma'a bane yawa malamai sun yi magana akan wannan wannan ayar tana kan ahlul juma'a ne amma mata ba hana mace ba hana koyin ciniki ba tunda ita ba ta cikin ahlul juma'a mace ba hana koyin ciniki ba da wanda duk suke da izini a ku bari ne ku dawo aji tambayoyin ku sai mun sai mun in dai ba a wannan a wannan gaban ne na'am eh eh kai kuma za ka je masallacin karfe biyu kai kuma ka tafi masallacin karfe biyu eh to insha Allah ba laifi wannan insha Allah ba laifi wannan tunda dai suna daga cikin juma'a ba za su juma'a na'am na'am tambayar ka ta mata abin da ya saba zan yi magana ba saboda zamu zo a cikin shirin a cikin shirin kai zamu zo alal ba'id qabla an yau tafiya da sallar juma'a wajibi ne akan wanda yake manisanci قبل النداء كافي أكرا صلى بمقدار ما يدرك da gargadon yadda zai riski sallah din wato ma'ana yaushe ne ya wajaba a tafi ya zuwa ga juma'a ga wani ana wajaba ya zuwa tafiya ya zuwa ga juma'a idan ake kiran sallah ne to amma wanda ya zamanto ya ce cewa yayin da ake kiran sallah yana da nisa da in bai taso ya tuwo sallar juma'a tun kafin a kiran sallah ba in aka yi kiran sallah a lokacin da ne zai taso ya tabbatar da zai samu juma'a ba to wannan idan ya jira sai an kira wannan wajibci tafiya ga juma'a yana rafiya ne a kanka gwargwadon lokacin da ya san idan ya fita daga juma'a din kafin kiran sallah zai riski sallah kamar alal misali ka san ana ana kiran sallah karfe daya kuma ka san idan ka taso karfe daya ka taho ana saba sallah karfe daya da kasa kuma ka idan ka taso daga inda kake karfe daya ba za ka iso masallaci ba sai karfe daya da rabi kan ka tabbatar cewa kenan idan baka taso da wuri ba kafin kiran sallah in kuma ake kiran sallah ne ka taso ba ka samu juna ba to lokacin nan wajibi a kanka bai rataye daga lokacin kiran sallah ba ya rataye daga minti goma sha biyar kafin kiran sallah dai shi ne kasancewa idan ka tashi za ka zo ka samu sallah din ka samu sallah din ana yi ko dai ka samu ko dai ka samu farkon ka ba za ka samu raka'a ba amma in ka san cewa ba za ka samu raka'a ɗaya ba to ba za ka jira har sai an kira ba sannan za ka ci za ka tuna motsi ka tafi sallah kuma za ka wajabci a kanka zai rataye ne da gwargwadon lokacin da ka san za ka iya samun sallah din kafin a kiran sallah sai ka fara tafiya tun lokacin ya alal qaribi bi zawali sham wanda ko yake kusa da masallaci yaushe cin tafiya ya zuwa da juma'a yake tabbata a kansa yake bi zawali sham da lokacin zawali lokacin farkon sallar azhar duk ita sallar juma'a a wajen sallar azhar duk ya qila bil adhani aka ce kuma a'a ba wajibci da wanda yake mafisanci yana tabbata yana rataya ne akan sa da kiran sallah wanda yake wannan shine mu'tamadi shine abin da dare domin shine nassin alqur'ani ya nuna ba a ce idan rana ta idan lokacin azhar ya shiga yau da ka tafi sallah ba a'a an ce idan ne biya lis salati da kiran sallah din da kiran sallah ne musamman idan ya zama cewa masallaci ba a fara sallah sai wajen sa'a ɗaya da rabi bayan zawal kaga ba za ka ce wajabcin zuwa sallar juma'a daga hannun zawal yake harakan mutane ba wannan zai zama to wannan kauli ne ba wanda yake an asfa su bisa dalili ba abin da yake dalili shine wanda aya ta nuna cewa da kiran sallah ne wal wujuduha sab'atu shurut akwai sharuɗi guda bakwai na wajabcin sallar juma'a akwai sharuɗi guda bakwai da su ne idan suka haɗu kowanne daga cikin yana wajabta sallar juma'a ga wanda wannan sharadi ya haifar ka al-awwal at-taklif sharadi na farko taklifi wato mutum ya zama to mukallafi at-taklif shine abin da ya hada abubuwa guda biyu al-aqlu wal bulugh hankali da balaga majnuni ba mukallafi bane wanda ya suma ba mukallafi bane wanda ya bacci ba mukallafi bane saboda hadisin Aisha da Ali ibn Abi Talib da Abdullah ibn Amr ibn al-As dukkanin su kusan ma'anar hadisin na ka shine rufu al-qalamu an talata an talata an dauke al-qalami wato an dauke taklifi akan mutum guda uku an tabi'i hatta yahtalu akan yaro hatta ya balaga wa an al-majnun hatta yasir da mara hankali hatta ya farfado ya da hankalinsa ya dawo wa an al-na'im hatta yastayqi da kuma akan mai bacci hatta ya farka da kun gana aka ambaci waɗannan abin da yake abin da yake tafiye yake rakuwa da shi ne hankali da balaga ba ka aka ambaci aka ambaci mara hankali sai ba su da tafiye aka ambaci mai bacci saboda shi ma hankalinsa baya tare da kuma aka ambaci yaro duk da yana da hankali amma sai ba su da ba da bai kai shekarun da yake ya san ciwon kansa ba to balaga abin da ake kamar da ambata ana tsaye da alamomi daga cikin alamomin balaga akwai al'imbat shi ne fitar gashi na hamata ko na gaba da buɗewar murya da kuma al'istiran shi ne yaro na sarki ko yarinya ta fara haila ko kuma ta shekara goma sha biyar kowane ɗaya daga cikin waɗannan alamomi wanda ya fara zuwa ba sai ɗaya ya zo ba ba sai sun tare da baki ɗaya za a ce an hukunci da balaga idan ɗaya daga cikin su ya zo sai an hukunci da balaga sai ba sauran ba su zo ba to sannan kuma da hankali ko ba haka sai malam yake fala ta gudu ala sabi juma'a dan haka ba ta wajaba akan yaro karamin yaro juma'a ba wajiba bace akan sai dai kamar yanda yake dangane da sallar farilla da aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake muru auladakum bis salati li sab'i ku hori yaranku kananan yaranku da yin sallah in sun kai shekara bakwai haka ita ma sallar juma'a ana so yara wanda suke shekara bakwai a rinka zuwa da su sallar juma'a duk da yake ba wajiba ce akan su ba wala mujmin haka zalika sallah ba ta wajaba akan majnuni wato wanda yake mara hankali sallah ita ba ta wajaba a kansa in rasa hankalin nasa wato dawwamanne ne ko kuma wanda yake buga wanda yake bugawa ne yake daukewa yayin da ya buga da wanda ya buge shi ya zama to a cikin jikewar hankalin to wannan lokacin nan ba za a kira kai sallar juma'a ba duk ne zama to da san inda yake ba ba jikewar wato ba majnuni bane أما يجب ان يكون هناك بيسان يندو بيسان يندو ترى يقول لدي بسيطة مجنوني بيسان بيسان قوة بيسان سلسة بقى بيسان باع بندو سن أكو يندو تجي رسل شيء يقول لدي باس دو إدراكي باس دو باس دو فلو ميسي شيء يعمل هذا كله وهل كان يواجه سيسا يلا يسيما سلا بتوجه بقى سيسا بقى سلا بتوجه بقى سيسا بقى سيسا بقى ونحوهما لما كنا نسيسا يلا يسيما نحوهما ko wanda hankalin ta yadda gushe kwata kwata ya zama ta gashi na farfaɗa din za a iya ba su abinci ya ci za a iya ba su ruwa ya sha amma in ma kace mutum tashi ya sallah in ma kace mutum tashi ya sallah bai san abin da zai yi ba ko kuma ya fara sallar bai san mene bai san me yake yi ba to wannan sallah ba ta sallar juma'a ba ta wajaba a kansa ba domin ne domin sharadin taklifi wajibi ne domin me yasa wannan yake sharadi na wajibi shine wannan hadisin da muka ambata rufi alqalamu an salata tunda Allah an tura alqalam wato ba za a wajabta ba wajabta musu da kenan an dauke alqalamin rubutu akan asani sharadi na bi alhurriya in ma'ana aiki daga bauta bauta shi ne ganin ta kan cewa yayin mutum yana karkashin wani ba ba ba hidimar ta ce a karkashin wani ba ba ma'aikaci ba ba dan kodage ba dan kodage ba ba ba bane in ka dauki mutum aiki yana maka kodage ko ne na tawarin gida ko ne na direba wannan karfin na ka saya da wannan hidimar da yake maka ita ka saya ba shi kansa ka saya ba ba shi kansa ka mallaka ba ka mallaki hidimar ka ne sai ba a kiyasin ɗan ƙodago da bawa duk yanzu za a ce babu bawa kace to aiki kan da babu bawa masu aiki fa masu aikatar ake da dauke mai hukunci wannan ne yake ne wadanda suke da kinki in sun je sun dauko da ne in sun je sun dauko mace daga Indonesia kasashe na Laraba da suke dauko ta daga Indonesia sun dauko mace ne mutu hidima tana mutu aiki sun kawo ta sai ta aiki kan ita fara kuyan gaci sai ta ita ma gaci shi da ne sun abin da sai sun abin nan a saduwa da ita kaga wannan danganci wannan danganci ne har da ya hau kan mutum idan yana waje wanda yake jahili ne wanda yake da hukunci ba za a ce wannan yin istibahi gare shi za a iya za a yi bar'in haddi da shubha amma in da haka in yana waje wanda yake fahimta ko inda ake ana karatu ana karantarwa idan yana wannan ganganci ne kuma masa haddi ba a kiyasin ɗan kodago mai hidima ba a kiyasin sa akan bawa bawa kala juma ba ta hau kansa ba dalili kuwa shine cewar a akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam دا أنا جعل الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل المسلمين إلا على أربعة جمعة حق واجب أكل دكا مسلمين أكل مسلمين الأب الأب المملوك والمرأة والصبي والمريض أو الواير والمسافر من يعني المريض لكن صلى صلى جمعة حق واجب أكل كل مسلمين مسلمين bawa wanda yake abin mallaka da mace da yaro karami da mara lafiya a wata riwayar matafi to wannan hadisi malamai sun fara ko kuma albani ya inganta shi waɗansu malamai kamar imam abu da hadisi ya ce sunan abu dawud cikin asabu sunan shi kadai ya rawaito shi ko kuma ba abu da rawaito ta hanyar sa abu dawud da rawaito wannan hadisi sai ke tsari ibn shihab lam yudrik an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wanda ya wani hadisin tsarik ibn shihab ne bai rufe annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana bai ji hadisi daga wajen sa ba sahabi ne amma tsarani sahabi ne wanda hadisin sa mursal an haife an annabi sallallahu alaihi wasallam dabbi yana dan karamin yaro bai san ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai wa hankalin da zai kiyaye magana ta ba saboda haka kaga shi ne ake cewa sahabi hadithu mursal wa tabi'i hadithu muslim sahabi ne amma hadisin sa mursal ne tunda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ji ba haka sallallahu sahab ta tabbata gare shi yana cikin tabakar sahabbai ranar alkiyama yana cikin tabakar sahabbai ya fi dukkan tabi'i amma kuma bai ji daga hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka hadisin sa da hadisin tabi'ai a wajen malaman hadisi da hukuncin su ɗaya tunda bai ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai wasiƙa to wasiƙan nan kuma ta yi ya ji ta ji hadisin da wajen sahabi ɗan uwansa ta yi kuma ya ji daga wajen wani tabi'i da ji daga wajen wani sahabi to wancan tabi'i da ji daga wajen sahabi ta yi shi kansa wannan tabi'in ba amintacce bane da haka saboda wannan ka ga abin da yake mai yanzu to amma malaman hadisi saboda ɗan tsanin sai suka sa aya tambaya akan ingancin wannan hadisi in sahabi ne ko ba da san sunansa ba idan aka ce wani tabi'i yake na ji daga wani mutum daga cikin ansar ko daga wani mutum daga cikin muhajirin ko daga wani mutum da ya sallah a bayan annabi sallallahu alaihi sallam ya ce abu kaza an yi da wannan hadisi duka ba a san sunan sa saboda sai da aka masa cewa sahabi ne ko ko sai da aka masa cewa ya yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi sallam amma wanda ba su da wannan to idan komai idan ya rawaito hadisi malama hadisi suna wannan tambaya ya yi da bai ji daga wajen annabi sallallahu alaihi wa ba daga wajen waye inda gogon sahabi don uwan sai ba ni da muskila ko dukkan sahabbai adalai ne to amma zai iya yiwa ya zama ba da gogon sahabi ya zama ko da zai iya yiwa ba eh zai iya yiwa saboda kankantarsa akwai tabi'ai waɗanda sun fi shi shekaru sun fi su kusa da sun fi shi shekaru to yi sune suka ji daga wajen wanda ya ji daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma waɗannan tabi'ai din tunda bai zuwa mana suwaye ba inda ya zuwa mana suwaye sai mu duba mu gani amma tunda bai zuwa mana daga wajen waye ba sayi wanda yake da wajen su din ba amintattu ba ne mu ba za a wasu malaman hadisi ban ta yadda kai mai riwaya ka ce ba ku yadda da ni cewa na ji daga wajen wanda yake amintacce a'a sai ka gaya da wajen ba ka dubi da kanmu mu duba saboda ne saboda kiyaye galibin annabi sallallahu alaihi wasallam galibin magana annabi sallallahu alaihi wasallam magana annabi sallallahu alaihi wasallam girma gare ta inda malaman hadisi kenan waɗansu ne waɗanda yake da san ilimin hadisi da suke ta cewa a kuma abin duk jita jita ne وكذلك يتنهى الدفاع عن السلام شراء بن جديد ويأكد يحبه فلا فلان أم فلان لا جدا جدا وانا سيف لا جدا جدا انت احد وكذا بن جديد سجدتين ايه لا سوما انت عندي انت حديثي لي حديث النبي ياتي النبي ياتي طور وانه وانه سيدي رجل بكتين وانه حديث المطارق ابن الشهاد فأما وأنت ما لم يكن أرفق وانه حديثي كما إمام الشافعي يأتي سبب كفن شيء ورد galibin riwayar Farid ibn Shihab za ta rubuta daga wajen sahabbai to amma <clears throat> wannan dai a zahirin gaskiya a bisa ka'idodin malaman hadis akwai magana akan ingancin hadisi duk da yake wadansu malaman hadisi sun inganta shi shi hal albaniya ta hadisi ne sahihi kuma malamai sun karɓi hadisi to wannan ma shine babban hujja malamai sun karɓi hadisin da hukunci da shi shi yasa wannan ya zama kamar abubuwan da hadisi ya tsinsa kamar ijma'i ne malamai sun in ban da ibnu hazm da zahiriya da suka saba sun haɗu akan cewa bawa juma'a ba ta wajaba akan sa ba kuma hakika an matsaya muka tsaya muka duba dole ne a yi bawa izini domin sallar juma'a ba sallar ce za ta tsaya kai a gida ba sai ka fita masallaci idan yake ai juma'a ta lizince shi saboda haka ko ka bani izini ko baka bani ba sai na fita ba za su da ikon ka sama wannan in ka ce za ka sanya masa wannan in kace za ka tsora masa wannan ka tsora masa abin da ba su da iko domin idan wanda yake karkashin sa din azzalimi ne ko fasiki ne ko dole ba ya tsoron Allah yake idan ka fita daga gidan nan za ga abin da zan maka shi kuma yake ai da Allah rubuta masa sai ya fita ya fita ya dawo in ba ne shi mata bulala ya zai abin nan ko ya zage shi an sashi a cikin kasuwa ko ba sashi a cikin kasuwa ba to Allah ta yace ma jala alaikum fi dinin haram duk bai kai wani kunci da kasuwa a gare sa a cikin addini ba abin da zai kawo kunci da kasuwa ba shi a cikin addini don haka wannan dalilan shari'a sun nuna kan cewa shi kansa bawa a nan din ba a sallar juma'a ba ta hau kansa ba to mun ce ba za a iya yin kiyasin ma'aikaci ba a wajen bawa ko ba za a ce sallar juma'a ba ta gaba a kansa ba to ko dai akwai sura da malamai suka ce ana ana iya kiyasta su da bawa ne kamar idan ya zama kan mutum yana aiki aikin da yake tsare shi da ne to ana wajen juma'a za ta fada a kanka kamar ana misali likita an kawo masa mara lafiya wajen ga tiyata lokacin tiyata nan an kira sallar juma'a ya kai mutum yana tsaye a kansa ba hmm, shi ne zai gida ne ba masa ba sai ka ce ya bar ya bar mara lafiya ya je sallar juma'a sannan ya dawo ya ci gaba da tiyata akwai wanda zai faɗi wannan akwai wanda bai san shari'a ba sai wanda bai san shari'a ba wanda duk za ka ga wannan fatawar ba ki ka san wannan babban jahili ne don bai san maqasid shari'a ba ko kuma mutum ne an ba shi ajiyar dukiya an ba shi ajiyar dukiya babu wanda zai kula da wannan dukiyar in ba shi ba in ya tafi sallar juma'a za ta sallanta in ya tafi da ita a saki in ya tafi bai bar wani wanda zai tsare ta ba zai zama kan cewar ta za ta sallanta tsara dukiya daga cikin daruriya ce kansa wani za ka ce sanar juma'a ta hau kanka ko sanar juma'a ba ta hau kanka saboda haka wanda aikin ko kuma an sanya irin yan sanda masu abin masu gadi wanda ke kwarai lafiyar mutane ana cikin tarzoma musulmi suna sallah kamar a jos musulmi suna sallah ana jin tsoron za a iya zuwa a far musu an samu yan sanda ko kuma an samu waɗansu dakaru na musulunci sun tsaya suna kare ya sa ta ta ta ta suke kula da gyara malamai suke kula a kan suke kula da suke kula da suke kula da suke kula da suke kula da suke kula da suke kula da suke da mutane mutane mutane suna da

inda kawai kuka ta ta ta ta ta hanyar a kan ta ta ta ta ta ta ta ta

haka ake haka mutane karamin sani yake da rashin duba da kan da shari'a su ka sanya mutane su duba da su ba na shari'a wata tabbata wata sifa wanda yake ba haka ba haka ba haka saboda haka akwai waɗannan suwar da ba na wata cikin haka sun sa ana fara da lafiya ya haɓɓa cikin waɗannan suwar da yake ba a kiyasin kawa a kan wato mara lafiya a kan a kan bawa su zaɓa da su ba amma akwai a masu ba mara lafiya ma'aikata mai aiki ba ya ba ba a kowa ɗan su na bawa za a iya bawa ba saboda iyaye wasu mafafa da shari'a manufa ta shari'a yake da a bala ta tuku ala hakan suna ba ta waje ba a san bawa wala man su ta ɗi ba su tafiya ko wanda yake yana da wasu wani ɗan ɗan lokaci ɗan kaɗan na wasu a ɗan

zai koma mallakar matata ne gwargwadon abin da ya saura na wanda bai biya ba ba zai ya kawo duk sauran yana kawo shi yana da ne kawai ya ko al-mudabbar al-mudabbar ne wanda ya kawo al-mudabbar ne wanda bawa da mai gidansa da mai gidansa ke sun na duk kai haka da haka shi yana jira mutuwa kawai yake jira Mungkin berapa itu dia untuk bersedekah. Jadi bukan seperti itu jumpa dia ketika kita ketika kita Pertama tak ada kata-kata, tak ada kata-kata, tak ada kata-kata, tak ada kata-kata. Dulu kami cuma kita apa tahu coba. La walakin mustaqbil kullu mustaqbil kullu. Semua ini di bawah. Semua ada pengaruh sai ya rufe da wannan shi kuma bawa saboda kan cewar wannan abu ne ba ta wanda ke cikin falala da yayin da ke ciki kuma idan abin da ya sa a cikin saboda halittu ta saboda dan kada a kan kara idan kuma ya zama cikin ta cikin wannan hakuri ta ta ganin wajen a nan a nan ta cikin ne da don ta ta da mutum da ta domin wannan shi ne tafsiri shi ne da kuma da kuma cewa idan ya zama cikin yana karkashin uban gida wanda ke gina masa ba da da ta amma in yana karkashin gaba wato yana karkashin uban gida wanda ke gina ta gina masa su ke ba da zai sallah da ta wajen a da ta ba ne ta ta yi wanda shi ne kawai da ta yi ya zaɓa ta shi ne ta tsakanin ba

Gracias. Peganlo, peganlo hasta Cristo. No. هو تحقيق الدين هناك دين sai matafiyi wanda yake ya yi dango yana ya yi dango amma kuma dangon da take suna ya tsaya a wajen da zai sama wannan akwai a kuma a kuma da wata cewa a wanda yake ya yi dango kamar mutumin da yake ya a abuja ko kwana kuma ko kwana wanda aka juma'a ranar juma'a

sai ko huta da rana ta wani aka tura masa su ya san faruwa ta mutuwa ya je yi mutane su duka sannan kira sallah sannan yi isama ya yi sallah a gaba ya a da ba su yi kula ai ta kula suka ce a ta wajen da ta ba su ne inda ba su yi su ba amma su duka da su mutu a cikin sallah ake gudanar da sallah bayan kiran sallah amma a hadisin jabir ne ku ba saka da ake kiran sallah sun haka ba ba su ba ni ba ku ya ta ambata kiran sallah ne sallah kuma da su da mutane makka da su kuma suna haji ba ita sallah da ne ta tafiya kada ne ta kuma sun mutane makka da su kuma suna tafiya sun haka a tabbata ba ta kuma suna tafiya ne sallah yana kuma tsakanin makka da su ba ta dole ta kuma ba ta kuma ta tsaya da dole ta kuma ta haka ba ta ruwa ta tsaya da kuma dan haka ne ba da kai da kuka da ya ta halin da suna da yawa da cikin tafiya kamar yadda ake tafiya a cikin ruwa ko a cikin jirgin sama kuma wani juna da lokacin sallah ya zo ne ta ke kiran sallah ya ta da gudu ba da sallah su ne ba su da ko suna tafiya a cikin dabbobi ko suna tafiya ba kamar an yi karaban sun da'awa sun ji ba su wa'a kan mutane suna da yawa mota mota lokacin sallah ya a cikin jami'a kan bayan sun mutu garin gwamnati an yi saboda su a alwala haka alwala wani ya wuce wani ya wuce a kiran sallah wani ya wuce da duka tanga na tanga da ba sallah sallah su ba su ta kai sallah domin sallah su ce za su da sallah da su da su sallah su da sallah da bari ma za a yi tambayoyi za a yi sannan mu ga kuma wanda suke da tambayoyi akan wannan darasin kafin tambaya ta uku ba ta da alaka da wannan darasin amma duk da ta da muhimmanci in akwai lokaci zan amsa ta insha Allah wannan yake idan mutum zai yi sallah a zaune ko ba zai iya sujada ba to dole ko ya nemi dutse da zai sujada a kai idan ya duka wannan mun ambata a cikin darasin mu lokacin da muke sallar muke bayanin sallar masu uzuri kanta a'a ba dole ne yin haka wa bid'a ne bai halatta ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi a ya yi irshadi ne kan mutum ya sallah ina an zama menene lokacin da yake tafiya akan lokacin da yake tafiya akan abin hawa baya rike dutse ya rinka sujada a kai imani yake yini yake yana son ya ruku sujada ta kasa da ruku'insa wato yana zaune a kan abin hawa in zai ruku'u ya sunkiya in zai sujada ya sunkiya fiye da sunkiyan sujada ba a ko yana ɗaukar sanda ko yana ɗaukar kasa yana yin sujada kamar da za ka ga waɗansu suna yi lokacin hawan sallah ba sun yi hawan sallah ya ana sallar idi sai ka ga ba za su kada kan dokin ba kuma sai su ɗauko ƙasa ana sallar suna yin haka sai ɗaya da suna ke ganin ko akwai ƙasa a ciki wannan kuskure ne wannan kuskure ne in sun yi sallah akan abin hawa akwai wannan bisa wajen malamin sallar su da ke ba tunda ba a sallar sai akan abin hawa sai a halin tafiya amma akwai malamai da suka halarta in dai mutum a cikin ko a cikin gari ne kamar Aba ibn Abi Rabah da Muhammad ibn Jarir al-Tabari sun halatta mutum ya salla a kai na duka kaulin su da ake sallar idin ta halatta a ta inganta da yanda suke don amma in suka yi ta da ɗaukan tsingaro ko ƙasa su rinka da ake sallar da ke da domin in suka haka sun yi bid'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rabb duk da aikata aiki da babu imamin annabi sallallahu alaihi wasallam babu jami'an abin da cikin wannan aiki ba za a karba ba saboda haka wannan yanda ake yin sallah ga mai izini yanda ba zai sujada ba saboda rashin lafiya a ne abin da zai iya yi yayi abin da ba zai iya ba kuma yayi ne alal misali yana an yi masa aiki ba zai iya yin rukuu da sujada ba ba zai iya yin rukuu da sujada ba abin da ba zai iya ba kenan kawai sai da ka cikin kullun sallah mai ne sai rage kullun da zai iya zai iya tsayuwa zai iya zama ko ba haka ba kuma zama ɗin irin zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba akan kujera ba to a nan wajen kada ya ɗauko kujera ya sa ta a cikin sahu ya tsaya idan an ce za a yi rukuɗi ya zauna akan kujera akai zai yi ishara da ruku akai zai ɗago daga ruku akai zai ishara da kujera da zama a'a ya sallar a tsaye idan an yi rukuɗi yana tsaye ɗin ya ishara da rukuɗi ya yi ima'i sannan idan za a yi sujada ya zauna ya yi ila'i da sujadar a zaune in an ɗago daga sujada yana zaune ya samu wannan zama idan an sake ta sujada ya yi ila'i da sujada ya yi nuni in an ɗago ya miƙe saboda ka'idar shari'a shi ne almaisir na ya ta jin ma'aso abin da za ka iya yi ba zai faɗi ba saboda abin da ba za ka iya yi ba abin da ba za ka yi inda shi ne kai ba za ka yi ba amma da za ka yi dole ke kai dole mutane suna kuskure a nan wajen daga an yi musu operation ba za su iya ruku'u da ruku'u da zuwa ne sai aka hana su amma sai ka ga sun zo sun zauna akan kujera duk suna yin sallah eh na ido ma eh na ido ɗin ai ma idan dai mutum zai iya tsayuwa zai iya zama to ya yi wannan rukunan kada ya ce ba zai iya su ba tunda abin da aka hana shi ne shine tsinkiye kawai yana da muhimmanci mu lura da wannan ka'idar kuma wannan ne ya sanya yana daga cikin raunin abin nan wato littafi wanda za a yi na hukuncen mara lafiya an yi rubuce rubuce da dama a larabci duk suna nan ba ne wanda zai rubutu kan wannan hmm. na fara lokaci da zamu a abin nan har yanzu abin nan wato rauni na ba na gaba ba ya da muhimmanci kare da mutane da dama da masu jiya musamman nasu da likitoci da sun san wannan duk wanda zai zo da mara lafiya zaman ta ya san waɗannan hukunce hukunce kuma akwai bayanai da dama da wannan yake zafi kan wannan kuma ana yawan kuce ko da wannan lalle ya kamata wanda duk ya sani ya rinka ya rinka tambibi ya rinka fadakarwa domin ahli a'zar suna da sallah suna da hukunce hukunce na musamman kuma wannan shine yasa a wadansu kasashe da ga cikin asibitoci sai su likita na shari'a da suke kiransa tabib shar'i ake kiransa likita ne na shari'a abubuwa da suka danganci sha'anin shari'a a cikin masallacin a cikin asibitin shi ke kula da su sawa'u operation ne za a ya dace a wannan ita ce ta hanyar shari'a ko ba a yi ko bai dace ba ko wani magani ne ya dace amfani da shi ko ya dace da kuma hanyar shari'a ya abin nan wannan mara lafiyar ga shi halin da yake ciki ya ibada za ta kasance shi wannan abubuwa ne na kunce kunce da suke da alaka da mara lafiya da ya da shari'a duk sai bayanin su ya kamata lalle ya zama ta kanta mun sani Allah da kuka sarki ya bani ikon sanin addini da kuma aiki da shi da bayyana shi wannan wannan sanan kuma wannan yake eh, wannan yana nufin idan mutum yana barci aka yi kiran sallah ba za a tashe shi ba dan an ɗauki alƙalami a kansa a'a za a tashe shi idan zai baka tashe shi ba laifin a kanka ne laifin a kanka ne domin Allah madaukakin sarki ya ce wa ta'awanu alal birri was taqwa ku taimaka ma juna wajen aiki na nagarta da tsoron Allah wannan umarni ne na Allah wanda yana kan cewa wajibi ne ku yaman taimakarta amma akwai kuma kuma taimaka yake zaman cewa mustahabbi to amma a cikin surar da sai idan kayi idan kayi ne zai zaman zai zaman wani ya ɗauka wajibi kuma ya waje ba a kanta idan mutum yana bacci ya wajibi ne kai kuma kai ne kai za ka iya tashin sa wajibi ne ka tashe shi kun ga shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana bacci sahabbai ba sa tashin sa saboda sai san cewa ana masa ana masa ana masa wahayi a cikin bacci da haka ba sa tashin sa in yana bacci amma da lokacin sallah yayi da suka makara za su sallah sai rana zafin rana ne ya tashi sayyidina Umar ya jefa shi Bilal a a a ba ba tashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi zai ce ya tashi sai sayyidina Umar ne ya akan sa yana kabbara na Allahu akbar Allahu akbar kamar yana kiran sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi an ba tashi ba ne kan cewar kenan sun tafi daga tarbiyya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinde ta shi ba ta tashi sa ta aje a tashe shi to inda wani ta ne amma sun yi abin da yake zai sa ya tashi ko ba haka ba to in da wani ne wanda yake wannan illar da ta hau kanta ba wanda yake abin nan a mu da ke da kowa da kowa a yanka da ce sai a yanke masa da ta shi ta shi ne ta sallah yau ko an tashe mutum daga bacci ciwon kai yana ta ah, ya danganta da inda ka tashe shi ne ya danganta da inda ka tashe shi ne ba irin tashin ɗan sanda ba da za ka zo kuma irin tashin da za ka zo ka kama dukan kafar mutum wanda zai tashi a cikin da a zabure wannan kwarai dole a kula da wannan ta fuska wanda yake ba zai zama to akwai cutarwa ba na'am alaikum salam na'am eh na'am idan na'am wanda suke kwanci a kofar gida za a tashe su ko ba za a tashe su ba eh za ku tashe su mana in ka zo ya tashe su ce ku tashi ku sallah ku tashi ku sallah ku tabbatar da ku tashi ku to idan ya zama to cewar ka idan ya zama to cewar in ka ce za ka tashe su gaba gida za ka rasa sallah to ya za ka sai ka wajen cin da ɗaya daga cikin ka tashi ɗaya ka ce tafi da sallah ka tafi sauran ta ɗora masa wajibi sai ka tafi da tafi sallah to saboda lokaci na'am na'am a wanda da ya zo juma'ar ake magana wanda ya zo juma'ar kafin a fara hudu ba malaiku suna rubuta sunansa idan kasancewa sun tsaya a kofar masallaci da aka faɗa domin kan cewa wanda suka zauna a waje su malaki bai san da zuwan su ba da zai cewa su malaki bai san da zuwan su ba wa'annan malaki Allah ne kaɗai a zuwa da cikin alamin kai ba ne kaɗai san hakikanin da kuma Allah ne kaɗai san hakikanin abin da suke da shi da sani da kuma yadda idrakin shi yake ba lai idrakin shi zama duka wanda idrakin ne yake ba sai wanda sai gasu ya ta kofa ne a ce wanda yake ce daga nesa ba ya ba amma sai yi shi ta wanda yake zo juma'a kafin a fara kafin ne ya hauka mimbari sai ake rubutawa idan ne ya hauka mimbari zai fara hudu ba su suna zuwa za su je hudu ba aikin kuma ya ƙare na rubutu sai aikin jin hudu ba suna abin da za su kenan sai haka wanda ya zo a lokacin bai shiga cikin rijistar su ba a yana za a ci bai samu juma'a ba tunda kaga babu wanda da cikin malamai da yake yin sallah azhar sai dan bai samu raka'a ɗaya bane a cikin sallar juma'a shine zai sallah azhar shine bai samu juma'a ba amma ya samu hmm. a dama mana wanda ke zuwa da wuri gargadon zuwan ka da wuri gargadon kuma ita ta a yi rijistar ma hawa hawa akwai rijistar ɗan aji farko masu wato hadar ragumi sannan masu hadiyar saniya sannan masu hadiyar rago sannan masu hadiyar kaza abinan kaza sannan masu hadiyar kwai akwai su ake rarraba su aji aji ko kowa akwai ajin da za a sanya su a cikin rijista saboda lokaci a ya hakuri idan Allah ya kai mako mai zuwa saboda wajen tsaka ta da wajen minti ashirin Allah ya kai mako mai zuwa da wanda ya tambaya akan yadda ake shiya Allah ya kai يكون لكم وجاء إن شاء الله جزاء أنفع ومن تبارك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك